c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman a kan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai a alfa Radio a kuma sun gana Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da labarin samun maganin corona da gwamnatin jihar a nan yi sai muhimmancin hulɗar jami'an soji da jama'a. a jamhuriyar Nijar kuma masu wurin rinjaye a majalisar dokoki sun takawa yunkurin marasa rinjaye na gudanar da bincike kan lamuran man fetur. Muna tafi da shirin a daina shan kwaya, sharhin jaridun Najeriya inda za mu karkare da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin duka wannan sai a saurari labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo ga cikakkun labaran duniyar. Hukumomi a sassan jihohin da ke kudancin Amurka na ci gaba da ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus a 'yan kwanakin nan. Yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaba Donald Trump yana watsi da al'amarin wanda ke ikirarin cewa ba zai haifar da wata illa ba. Yayin wata hira da aka yi da ita a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC. mai mukamin magajin garin birnin phoenix da ke jihar arizona kate gayego ta ce an yi hanzarin buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu a ce wata an shiga wani yanayi mai sarkakiya yayin da aka samu mutum dubu hamsin da tara da suka kamu da cutar a birnin mai yawan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai tana mai cewa yawan jama'a na fin karfin wuraren da ake zuwa yin gwajin cutar cikin 'yan kwanakin da suka gabata amurka kan ga sabbin sama da mutum dubu hamsin da ke harbuwa da cutar mafi aksari a jihohin da ke kudancin kasar waɗanda a watannin maris da afrilu suka yi nasarar kauce mummunar barkewar cutar a daidai lokacin da jihohin arewaci musamman new york ke fama da annobar jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ta samu sabbin mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu a ranar asabar kaɗai yayin da wasu manyan birane suka gudanar da bukukuwan samun 'yancin kai duk da cewa akwai wasu da suka soke gudanar da tarukan bikin gudun kada a yada cutar magajin garin miami francis suarez ya faɗawa wa gidan talabijin ɗin abc cewa babu haufi sake maido da harkokin yau da kullum da aka yi ne ya sa mutane suka koma yin cuɗanya lamarin da ya sa aka ga ƙarin waɗanda suka rabu da cutar ta covid-19 gwamnatin birtaniya na shirin cire hannun wawi mashahurin kamfanin china nan na sadarwa a shirin samar da sabuwar ingantacciyar fasahar sadarwa ta 5g abinda wasu ke ganin birtaniya ta yi amai ta lashe kan batun da ake hasashen zai sake raunana dangantakar london da beijing sannan a gefe guda kuma ake ganin zai faranta wa hukumomin washington rai kamar yadda kafafun yada labaran birtaniya suka rawaito wannan babban sauyi da birtaniya ta yi ya biyo bayan sabon nazari da hukumar tsaron rumbun bayanan ƙasar ta ncs ta yi kan yiwuwar kamfanin china na huawei ya rika satar bayanan kasar. kamar yadda jaridar telegraph da ake wallafa a birtaniyar ta roito a ranar lahadi tuni dai hukumomin birtaniya suka tabbatar wa muryar amurka gaskiyar rahoton na jaridar ta telegraph a baya dai hukumar ta ncsc wacce ke karkashin hukumar tattara bayanan sirrin birtaniya ta gchq ta ce za ta iya maganin yiwuwar kamfanin na wawi ya saci bayanan kasar matsayar da amurka ta ce ita ba ta lamunta da shi ba amma hukumar ta ncsc ta ce sabbin ƙa'idojin da amurka ta saka wa kamfanin na wawi ya sa birtaniya ta sauya matsayarta a jiya lahadi kamfanin ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa a shirye yake hau teburin tattaunawa da gwamnatin birtaniyar ya kuma zargi amurka da yunkurin ganin kamfanoninta sun samu kwantiragin gudanar da aikin wawi ya kuma ce ikirarin da ake cewa zai saci bayanai idan aka ba shi damar samar da sabuwar hanyar sadarwa ta 5g duk shaci faɗi ne adadin waɗanda suka mutu a yankin oromiya na ƙasar habasha yayin da ake boron da ya samo asali daga kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki ya kai mutum 150 kisan hachalu hundesa wanda ya fice a fannin waƙoƙin siyasa ta ƙara ta da ƙurar rikicin ƙabilanci da yi wa ƙasar ta ethiopia katutu yayin da wannan zanga-zanga ta isa yankin oromiya wato mayafar mawaki hundesa fisiha tekle mai bincike ne a kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international Our preliminary findings indicate that the secret forces uh, were shooting at protesters just because ya ce binciken farko da muka gudanar ya nuna cewa jami'an tsaro na harbin masu zanga-zanga saboda suna kona taya ko kuma suna rusa gine-ginen gwamnati mun lura cewa jami'an ba sa bin ka'idojin da aka shimfiɗa musu na gudanar da ayyukansu mafi aksarin mace-macen an same su ne dai a yankin oromiya yayin da wasu kuma sun faru ne a addis ababa babban birnin ƙasar ta habasha 'yan sanda sun ce sun kama akalla mutum dubu biyu hukumomin ƙasar sun katse hanyoyin intanet da na wayoyin salula a wani yunkuri na kashe wutar rikicin wani abu da ya sa masu bibiyar haƙoƙin jama'a ke shan wuya wajen gano asalin adadin waɗanda suka mutum a dai ranar litinin ta gabata aka harbe mawaƙi hundesa da daddare a birnin na addis ababa kisan na zuwa ne mako guda bayan da ya bayyana a wani shiri inda ya cicciki gwamnatin kasar masana yanayi sun aika da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankin kumamoto da ke kudu maso yammacin kasar japan kansa zauna cikin shirin karta kwana na yiwuwar samun karin ruwan sama da ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da ta halaka mutum 34 kana ta sa wasu ɗimbin mutane suka bata ko kuma suka makale a yankunan da ba za a iya kaiwa ba masu wasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar a tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau litinin da gobe talata hukumomin yankin na kumamoto sun ce akalla mazauna yankin dubu biyu ne suka yi buris da shawarar da aka basu ta su fice daga yankin inda suka gwammace su zauna su ga yadda lamarin zai kaya jami'ai sun ce mafi aksarin waɗanda suka mutu ko suka bata masu yawan shekaru ne da ke zaune a gidan gajiyayyu da ke kusa da rafin sama da sojoji da jami'an kashe gobara dubu arba'in aka tura yankin domin gudanar da ayyukan ceto pakistan ta gayyaci babban mai shiga tsakani na kasar afghanistan abdullah abdullah da ya kai ziyara a islamabad a hukumance a wani lokaci da bangarorin biyu suka amince da shi wannan mataki shine na baya-bayan nan cikin jerin matakan da gwamnatin pakistan take ɗauka. madalla kai tsaye za mu fara da wannan rahoto na bugun kirjin cewar gwamnatin anambra ta gano magungunan cutar corona a ta hanyar amfani da magungunan gargajiya ga rahoton wakilinmu alphonsus okoro igwe kamar yadda dr onyeka ibezim mai baiwa gwamnan jihar anambra shawara ta musamman kan magungunan gargajiya ya shaidawa muryar amurka a wannan hirar We have the traditional medicine board and then with our research team. So at the advent of the COVID. Ya muna da majalisa da kuma kwamitin binciken magungunan gargajiya. Da ya sa a farkon barkewar annobar COVID-19 muka dubi magunguna da dama masu ɗauke da sinadaran kashe kwayar virus. Sai muka tattaro su daga sanannun cibiyoyi daban-daban. muka miƙawa majalisar magungunan gargajiyar da ta kunshi ƙwararrun likitoci da masana. magungunan dai sun haura casa'in da biyar amma mun rage su zuwa shidda saboda bincike ya nuna cewa wasu suna kama da juna ne yanzu mun kai matakin nafdac inda hukumar za ta gwada su domin tabbatar da sahihancinsu to ko meye ne sunayen waɗannan magungunan Dr. Ibezin ya ce saiwowi da ganyaye ne amma muna ƙoƙarin samar musu da sunayen zamani NAFDAC ma tana da nata aiki wajen samar da sunayen waɗannan magungunan. Yanzu muna ƙara hanzari ne saboda muna da aiki tukuru, kuma da zarar NAFDAC ta kammala nata gwajin ta amince. Za mu san wani mataki ne za mu ɗauka. Mr. Gochigo Bunna wani mai mayar da hankali a kan binciken magungunan gargajiya ne, kuma yana ganin cewa ya kamata a faɗaɗa bincike domin samun maganin cutar COVID-19. COVID-19 is a pandemic ravaging the world. People are looking for solutions to the problem. It doesn't matter from where the solution comes. Ya ce COVID-19 annoba ce da ke addabar duniya a halin yanzu. Mutane suna neman maganin cutar ko ya zo daga Amurka ko Afirka ko Asiya ko nahiyar Turai ba ita ce damuwarsu ba. A samu maganin kawai shi ya dame su. Saboda haka ya kamata hukumar lafiya ta duniya ta miƙa goyon baya ga duk wani mai ƙoƙarin samun maganin wannan muguwar cutar. ciki har da likitocin gargajiya. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. Rahoton na zuwa ne bayan gwamnatin Najeriya da akasarin jihohi sun sassauta ko ma janye dokar hana zirga-zirga a matakan yaƙi da cutar ta coronavirus. An buɗe wajajen ibada a jihohi da dama in buka kaɗai ba jihar Lagos, inda yaɗuwar cutar ya yi kamari. har yanzu wasu shugabannin al'umma na bangaren addinai na da matsayar sai an koma ga Allah kafin samun warakar wannan cuta. Ga ɗaya daga cikin dattawan Alhaji Musa Yola a zantawarsa da Nasiru Adamu El Hikaya. Matsayinsa na bawan Allah ne da musulmi da kiristanmu. Don ni a fahimta ta shugabanni duguna da wasu malaman da suka goyi bayan su da rufe masallatai da aka dawo kuma kada a yi sallan inda annabi ya bada umarni fara tuba Allah a laifin da suka sake masa bayan laifukan da muka aka tura cutar Alhaji Musa Yola aiti ne ya riga an buɗe masallatai kowa an ba shi dama ya riga yin ibadarsa kamar yadda yake a baya. A'a an ce ai dissan dissan wurin annabi ne sai ka sani Allah annabi yake cikan sahun ku shine cikan sallar ku. Kowa zai koya nan sallar a ce a bi shawaran masana a sallar ma ba yadda umarnin annabi ba umarnin masana. Kana tsammanin ka je masallaci ka yi ka bar gurbi tsakaninka da wani kuyin sallah an ce fa in kai sallah bayan sau da gurbi a bayanka a gabanka kaɗe shiga sahun baka da sallah wannan ana yi ne saboda kare mutane saboda kada mai cutan ya yaɗa wa wanda ba shi da ita to waye ke waye na kara banda Allah muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman rundunar sojojin Najeriya shiya ta takwas da ke Sokoto tana karfafa muhimmancin haɗin kan fararen hula don samun nasarar dakile annatin 'yan ta'adda Daga birnin na Shehu ga rahoton Muhammad Nasir. Wannan karon rundunar sojin Najeriya shiya ta takwas ce da ke nan Sokoto ta bayar da tallafin kayan abinci domin rage daɗi da kuncin rayuwa sanadiyar cutar corona ga al'ummomin da suke makwabtaka da su. Kayan tallafin dai sun hada da buhuwan abinci da kuma kayakin masarufi. Bakwai duk suna kawo mana kuɗi, sun kawo mana abinci, mu ji daɗin rayuwarmu, kuma Allah ya saka musu da haira. Da albarkacin masu albarka, Allah ya tsare su da dajin da suka bi mana abinci gashi. Jummai Adamu ce ke nuna jin daɗinta ga irin kyakkyawar dangantaka da ke wanzuwa tsakanin jama'ar su da kuma sojoji. Kalaman nata sun tabbatar da zancen da shugaban ma'aikata na rundunar soji shiya ta takwas Brigadier Janar Hamidu Musa ya faɗa wanda shi ne maganta a madadin babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusuf Burtai. We have a role to play. You as the host community also have your own role to play. Muna da gudunmuwar da za bayar kuma haka kuna da wanda za ku bayar ta ba mu labari na sirri kan abin da ke faruwa a cikin yankunan ku wanda ta hakan za a samu isasshen tsaro a cikin al'ummar mu da jihar mu har ma kasa baki ɗaya. To ko yaya masu sharhi akan harkar tsaro ke kallon irin waɗannan ayyuka da sojoji ke yi wa jama'a? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Nuruddin Bodinga mai sharhi akan harkokin tsaro. Wani al'ada ne da sojoji sukan yi na duk duniya sukan je su ba da gudunmawa idan wani abu ya faru ga al'umman da suke kusa da kuma suke wa aiki wato area of responsibility nasu wato AOR. So wannan dama yana cikin strategy ko kuma wani bulo na sojoji wurin tabbatar da musamman irin wannan yanayi da ake ciki na yaƙi domin Najeriya tana cikin yanayin yaƙi kuma dama asalin ma waɗannan abubuwan ma sun fito ne wannan civil military relationship an fito da shi ne Eh, domin lokacin da aka samu yaƙi aka fahimci cewa shi ma wani dama ce da sojoji za su iya cin yakin da suke yi da 'yan ta'adda ko kuma masu tada zaune tsaye. Farin cikin da mutanen da suka samu wannan tallafin suka nuna a fili ya alamta cewa lallai akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin su da sojojin da suke makwabtaka da su. Sabo Galadima Luga Tsara mun gode ma Allah mun gode ma sojojin namu Najeriya zama lahiya da taimakon mu da sun kai da ladabi da da'a mu ko muna nan goyon baya gare su ɗari bisa ɗari. Suna na mai rigar bakal Godiya ta tabbata ga Ubangiji za ka lahu haira. roko ne kai ga Ubangiji Allah shi ƙara biya san masu buƙatas. Abinda suka bada duniya lahira Allah shi ƙara huriya kuma shi ba su hankuri da jama'a. Wannan karamcin na ɗaya daga cikin bukukuwan murnar zagayowar ranar sojin Najeriya. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. Kuna ci gaba da sauraron muryar Amurka majiya kwakwara ta labarai daga tushe. a jamhuriyar Nijar masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun bayyana ɓacin ransu bayan da 'yan majalisar dokoki na ɓangaren rinjaye suka yi watsi da shawarar da takwarorinsu na ɓangaren adawa suka bayar akan buƙatar kafa kwamitin binciken harkokin man fetur na shekaru tara bayan fara hakoman. A zantawa da wakilinmu Suleiman Mumini Barma, shugaban ƙungiyar Voice de San Voice Malam Nasiru Saido ya ce akwai buƙatar sake duba tsarin tantance mutanen da suka cancanci zuwa majalisar dokoki a nan gaba. tun alif dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa yau babu ɗan ƙasa wanda zai ce maka ya san inda harkar fetur lukin ga take yan majalisar dokoki wasu daga cikinsu suka ce kai adiba mu yi ma 'yan ƙasa bayani a san mina na aka da kalan zaɓen ga Tun ka tashi ƙimimi suka ce ba za a yi ba alhali muna tuna musu wanga masu mulki na yanzu lokacin tsohon shugaban kasa tanja yan majalisar dokokin sun ce ba su yarda ba da ana ta ɗiba zinariya wajen samira ana barin talaka da kura da cuta gwamnatin tanja yana abin da ya ga dama da zinariya shugaban kasa tsohon tashi ce a tai ai a bincika an ka bincika an ka hiddo sakamako an ka faɗa ma 'yan ƙasa mina na aka da zinariya to yau ƙasar duk gudata shugaban kasa ɗaya na an ka canza don mi za a cewa wanga lokaci shi ba a iya adiba ma 'yan ƙasa kalan zarɗin su mi aka da shi dan majalisar dokoki in ya zaka majalisar dokoki dan talaka na zaka dan ƙasa shi yasa kowa kadibin yau ya kamata a ce an sa ka'idodi masu ƙarhi wurin zaben 'yan majalisar dokoki ba haka yadda aka yi ba wanda dan majalisar dokoki in ya zaka shina aza a kariyar farti ne na zaka ba kariyar kasa ba kenan dole sai an diba yanayi wanda aka yi majalisar dokoki dangance da irin wanga abu da mun ga ya fare a cikin kasa ba ganin za ta yi yan majalisa na bangaren rinjaye sun fahimci cewar kamar takwarorinsu na adawa na kokarin fakewa ne da dalilan siyasa a gudanar da wannan bincike ba wai a zahiri dan an aikata wani abin da ba daidai ba mu ba abin da dan majalisar dokoki na bangaren adawa ko na bangaren mulki ya dame mu ba shine muka aiki shi ba mu ga matsayin mu na yan wara hula menene dan majalisa za shi wanda ka amfanin talaka mun tabbatar da wanga bincike inda sun yi shi mai amfanin talaka na mun tabbatar da wanga bincike inda sun yi shi talakan Nijar zai sanin yau shekara tara me aka yi da kalanzir wanda aka tono a cikin Nijar kenan mu shine ya matse mu ba dan majalisar dokoki na bangaren adawa ko bangaren mulki ba aikin dan majalisar dokoki yanda zai amfani talaka yau da kila in sun ka gama bincike sai a samu yanayi wanda za a ce kai gwamnati ka rage mai tunda an kai yanayin inda za a rage kuɗin mai tunda ba yawa a ce shekara goma ana tuna mai har yanzu an ki rage kuɗin mai talaka na sha ne fiye da yadda lokacin da aka so shi ma kasar Venezuela a watanni biyar zuwa shida ne suka rage wa wannan majalisa idan aka kafa wani kwamitin 'yan majalisa domin gudanar da bincike watakila binciken ba zai kammala ba wa'adin 'yan majalisar gaba ɗaya zai zo karshe. wannan hujja mun ji suna bada ta na lokaci ba zai isa ba babu majalisa wadda an ka taba kafa ta yi bincike ta yi wata hudu ko uku tana yi kowace an ka kafa ana iya ba ta deadline na kina da wata guda ko wata biyu a ɗauki kwararren matakin da kamata a ɗauka a ba su kuɗin da kamata a ba su na mission din su ta su wannan aiki kenan hujja ta lokaci ya kare ba hujja ce ba hujja ce ta siyasa siyasanci sun ɗarme mulki gindi shi na abin da ya ga dama kuma sun ce shi ci gaba da yin abin da ya ga dama bisa kalan zaɗin ƙasa wannan kuma a ganin mu ba daidai ne ba cikin kasa ba daidai ne ba a ce dan majalisar dokoki wannan abun shine ya zaka yi ya mai ba kare duke kasa ba. A tunaninka me yasa 'yan majalisa na bangaren rinjaye ba sa son a gudanar da wannan bincike? Kila yana yiwuwa don ka a ga wasu tabar gaza wadda an ka saba gani cikin duka bangarori na kasan mu yau. Yana yiwuwa abinda suka kariya ka a iske tabar gaza wadda ta hi ta makamai ka a iske tabar gaza wadda ta hi wagata kurde kwan. Kar a shafa'a muryar Amurka ake sauraro a wannan shiri na musamman daga Abuja, Najeriya. lokaci ya yi da zan koma gefe guda domin binta s yaro ta shigo da shirinta na a daina shan kwaya ku da warhaka mu da sake saduwa a wannan shiri namu na adena shan kwaya ni ce binta s yaro jagorar wannan shiri da muke ci gaba da fadakar da ku akan shaye-shayen miyagun kwayoyi da illolinsu a cikin shirinmu na wannan makon wakilinmu na muryar amurka ibrahim abdulaziz ya tattauna da kwamandan nelea na adamawa don jin yadda al'amuran masu shaye-shaye ta kasance da hukunci a wannan lokaci na annobar covid-19 ga Adamawa miji ta bakin kwamandan NDLEA Muhammad Bello Idris. Za mu riko mutane ne. Za a samu zuwa abu an kwadi ko dai wani abubuwa haka to kasan dole waɗannan abubuwan dole a kusanci mutane sai dai ba za mu yi aikin ba su kaga wannan fannin yana sai za ga cewa wani wani lokaci kila dari dari yara ko amma wannan ba zai hana mu mu je mu aikin mu ba sai dai kawai in dai za a je duk dai abin da ya kamata mu yi a yara za su yi no duk a matakin da ya kamata mu ɗauka na cewa ba kusanci mutanen nan sosai da ya kamata mu ko kuma a nan ɗin inda aka zo ba ka kai za mu sa su cikin wannan sai ba kun da muka ɗan ware nan za a fara sa su a gani amma duk da haka yanzu ne ana saurin yi a yi abin da ya kamata a yi ba wai a bata lokaci ba ko a bar tura da abin da ya kamata a yi ko da ma za a hukunta mutum ne eh an ji za a hukunta haka ga laifin da ka yi ga kuma yadda abubuwan yake amma yanzu ga wadin zai kana da zai karbi ka beli ka je ya karbi ka beli ga shi muna so ka zuwa sati sati ko sati biyu har lokacin da kotu za su fara yana ayyukansu. Kantan nan kuna da wajen da kuke killace. Insha Allah akwai wanda to akwai wurin da muke amfani da shi dama can. Ino mm. sel din namu na da wanda aka bin da aka aka gina waɗannan to dole ne muka je yanzu muka gyara wajen mun ga ɗan killace mutane tukun tun da dai waɗanda dai suke wajen mu da su muna da tabbaci kan waɗannan muna tare da su ba ne zo ba wani yana problem kuma waɗansu ɗin ma da abin da yasa suke na har yanzu bayanin ne da muka ba su kuma ba mutane idan tabbatattu da za su iya zuwa tafi da su shi yasa har yanzu za ga da wasu suna nan amma duka domin shi lauyan ya riga ce a ba su beli kuma a tafi da su amma ka kuma ko da ma za ba da beli din dole akwai shirin da muka fice fada kuma dole sai in kaka ce wani za ka iya amma wasu a kowane ma yayan wani cikin yaran mu kuka ce tafi ce a ga gaskiya na tafi da wannan yaron neman da tabbaci tun zan iya kawo shi to eh. ka kuwa ne wani ya maka irin wannan mm. ai to kaga yayansa fa kenan mm. sai muka dai ce dai a dai je su dai gida kuma yaron yana nan da yana ta damu amma na ganin jiya dai sun ce wani ya zo sai an tafi da shi kamar mai su ji kan cewa kamar wani laifi ne za a iya bada beli kuma akwai wanda ba za a iya bada ba misali kamar a dillalin tabar wiwi ko kwaya ko kuma a hata da na tabar iblis wato koken da makamantansu. ɗaya mm, ino eh, kaga kamar dai mu amma ko ma dai menene da ai kamun ko ko na iblis ne ko tabar wiwi ne din me ko menene duk waɗannan abubuwan ba hana beli ba kawai dai belin tabbacin da cewa eh akwai mutum da za a iya baiwa an tabbatar da shi kuma ga aikin da yake gashi ga kuma sharuɗin da aka bada na bele inda za ka iya cikawa inda za a ba mutanen nan bele so da yawa za ga yaran nan rashin aikin yi suna nan kawai zanne no zama banza ba su da wani ino aiki da za su yi ta kuma abokai banza da suke da shi waɗannan abubuwan to da shi yasa so za ka kawo mutum na nan da mutum zai fita ne je aiki mai na za a yi shaye-shaye amma kai ana zaman banza ba komai mm-hmm. za ka ga yin waɗannan abubuwan shi yasa ina ake samun yawan masu shaye-shaye To jama'a, kwamandan NDLEA kenan Muhammad Bello Idris ya mana bayani game da yadda ake tafiyar da hukunci ga masu shaye-shayen miyagun kwayoyi a wannan yanayi na COVID-19. Da haka za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ko matsalar shaye-shaye ta ƙaru ne ko kuma ta ragu sakamakon COVID-19. A madadin wakilinmu na muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz daga Adamawa, Najeriya. Ni Binta Esiyaro da na haɗa shirin da kuma gabatar nake cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Baban gidan Jibrin zai shigo domin sharhin jaridun Najeriya. fara sharshen jaridar ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu aka dai majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da shirin ta na bada agajin gaggawa ta amfani da jiragen sama bayan wani hari da yan kungiyar boko haram ake zargin sun kaiwa wani jirgi mai sauka angulu na majalisar ɗinkin duniya har ranar alhamis din nan daga garin da aka kai masa harin da ake kira da masak jaridar daily trust ta ruwaito wakilin majalisar ɗinkin duniya a najeriya ta bangaren bada agajin gaggawa edward calon na cewa yanzu haka an dakatar da shirin sakamakon wancan hari da 'yan kungiyar boko haram suka so kai wa jirgin mai saukan angulu inda kuma suka yi harbi na kan mai bi a kan jirgin ko da yake hakan bai kai ga jakata ko kuma rasuwar ma'aikatan jirgin saman ba tuni dai jirgin saman mai saukan angulu ya koma birnin mai dogori ita kuwa jaridar premium times ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi makonni uku bayan da sanannen mawakin nan na najeriya mai suna naira mali ya karya dokokin shige da fice da kuma gudanar taruka na yaki. da cutar coronavirus a birnin abuja har yanzu hukumomin tsaro a najeriya ba su kama mawakin ba binciken da jaridar premium time ta gudanar ya nuna cewa babu ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro na waka da hukumomin najeriya suka tsare domin hakan ya zama izina ga wasu 'yan ƙasar shi dai mawaƙin ya yi amfani da wani jirgin sama na wani kamfani mai zaman kansa ne daga birnin lagos zuwa abuja domin gudanar da wani taro na mawaka inda kuma daga bisani komi suka bada sanarwar dakatar da kamfanin birnin daga zirga-zirga a hukumomin birnin abuja suka bayyana rufe inda aka gudanar da wannan gangami na waka da ake kira jabi lake mall da ke birnin abuja sai kuma jaridar da nation inda ta ruto cewa kotun ɗaukar ƙara a najeriya ta tabbatar da zaben da aka yi wa gwamnan jihar kogi yahaya bello bisa zaben da aka gudanar a watan nuwamban shekarar da ta gabata alƙalan kotun guda biyar karkashin jagorancin alkali adamu jauro su ne suka yanke wannan hukunci kuma da yin watsi da karar da jam'iyyar adawa ta pdp da action people's party da kuma social democratic party da democratic people's party suka gabatar a gaban kotun inda suke zargin an tafka magudi a wancan zaɓe zaɓe ita kuwa jaridar da kebul da ake bugawa ta yanar gizo ta ɗauko na labarin ɗan najeriya ne da ke karatun babban digirin ɗinsa a ƙasar japan wanda kuma ya tsuntuwan makudan kuɗaɗe kuma ya maida kuɗaɗen ga mai su a ƙasar ta japan jaridar da kebul ta ruwaito ikken na uweke wani ɗalibi mai karatun phd na cewa ba dukkanin 'yan najeriya ne ba su da hali na kwarai ba kamar da ake zargi a sauran ƙasashen duniya jaridar dai ta ruwaito shugaban ƙasa muhammadu buhari yana yaba wannan ɗan najeriya da ya nuna halin kwarai abin koyi ga sauran 'yan najeriya da kuma sauran al'ummar duniya babangiji firin murai amurka daga najeriya kuma ga sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka shekara shida ana yakin basasa a ƙarshen watan fabrairu ɓangarorin da ba sa ga maciji a sudan ta kudu sun amince su kafa gwamnatin rikon kwarya wannan abu ne da aka jima ana jira domin ganin an kawo karshen rikicin da ya hallaka sama da mutum dubu ɗari hudu sannan ya raba sama da mutum miliyan hudu da mahallansu wanda ke neman mafaka ciki da wajen ƙasar sudan ta kudu ƙasa ce mai rauni da take ta faɗi tashi da matsaloli da dama babba daga cikinsu ita ce matsalar karancin abinci da ta jefa sama da mutum miliyan tara cikin ƙangin rashin abinci ta kuma ƙara hauhawar adadin waɗanda suka rabu da cutar covid-19 da tafi karfin asibitocin ƙasar wacce tana ɗaya daga cikin mafiya rauni a duniya bugu da ƙari akwai matsala ta gaza samun masalaha a tsakanin ɓangarorin da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta watan fabrairu domin kawo ƙarshen rikicin siyasar ƙasar wanda zai iya yi mummunan tasiri ga ƙasar a cewar daraktan a kwamitin ayyukan ceto na ƙasa da ƙasa a sudan ta kudu carolina sikwe ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankunan da gwamnati ba ta da niyyar nuna ƙarfin ikonta na mulki a wurin rikicin siyasar ya hana kafa ma'aikatu masu muhimmanci ciki har da naɗa shugabannin jihohi da za su jagoranci yaki da cutar covid-19 a yankunan nasu babban abin da zai sa a warware matsalolin sudan ta kudu shine a samu ɗorewar tsabtatacciyar siyasa kuma hakan ba zai yiwu ba har sai an samar da ingantaccen shugabanci na gari karkashin tsarin dimokuraɗiyya a ranar tara ga watan yuni gwamnatocin amurka da birtaniya da kuma norway wanda aka fi sani da Turoka sun fitar da wata sanarwa da ta yi kira ga gwamnatin rikon kwarya ta sudan ta kudu da ta ɗauki mataki na gaba na cike guraben mukamai a ƙananan hukumomi da jihohi. Ƙasashen na Turwaka sun lura cewa ƙarin tashe-tashen hankalan da ake samu na ƙara jefa al'ummar ƙasar cikin mawuyacin hali, sannan suna hana ayyukan jin kai kaiwa ga mabukata, kuma suna kawo cikas ga matakin daƙile yaduwar cutar COVID-19 da ake ɗauka. Yanzu ne lokacin da ya fi dacewa, shugaban ƙasa da mataimakinsa tare da goyon bayan hukumomi da masu ruwa da tsaki a wannan yarjejeniyar zaman lafiya su cimma matsaya kan zaɓin gwamnoni domin a ciyar da ƙasar da al'ummar ta gaba a cewar wata sanarwa da ƙasashen na Turoka suka fitar. Duk wani ƙarin jinkiri na iya haifar da rashin tabbas na aikin gwamnatin riƙon ƙwaryar yana kuma iya haifar da matsala ga yakin da ake yi da cutar COVID-19 sannan yana iya kawo cikas ga yunkurin da ake yi na kawo ƙarshen rikicin ƙasar ya kuma janyo tangarɗa ga zaman lafiya da aka sha wuya wajen samar da shi. A ranar 17 ga watan Yuni, bangarorin sun ci yarjejeniya kan zaben gwamnonin jihohi duk da cewa wannan labari ne mai daɗi har yanzu akwai buƙatar ta gaggawa wajen ganin duk masu ruwa da tsaki a wannan harka sun tabbatar da cewa an bi matakan da aka shimfiɗa domin ciyar da ƙasar gaba wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da wannan muke kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkanin ma'aikatan muryar amurka sunana hassan maina kaina